yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke haɗa kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. A shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne akan matsalar fyaɗe da wasu maza ke yi wa mata kai da ma yara abinda ya zama ruwan dare a arewacin Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. fyaɗe da ya addabi Najeriya. Amma kuma lamarin ya fi kamari a arewacin Najeriya inda aka ɗau wani sabon salo na cin zarafin yara da ya musu fyaɗe. Kuma a 'yan kwanakin baya-bayan nan ma lamarin ya zama ruwan dare wanda ya fargar da al'umma har suka buƙaci a ɗauki tsauraran matakan ladattarwa ga wanda aka kama da aikata wannan mummunan laifi na fyaɗe. wakiliyar mu binta ibrahim ta yi hira da wasu yara da wannan mummunan abin ya shafa ya sunan ki ne Hajara Haruna. Kina makarantar boko? Eh. Aji na? Primary 3. To makarantar gwamnati kike ko na mai zaman kanshi? Na gwamnati. Mm, me fara da ke ne a rayuwa wanda ya kawo ki ga muna wannan tattaunawa da ke an ce kin taba samun alaka mara daɗi ma wani namiji ya taba rayuwar ki ko? eh sake ba mu labarin abin da ya faru? eh ina wasana ne kawai sai ya kira ni ya ce don Allah in siyo mai kati a nan shagon Ibrahim. Ina zuwa kawai kina wasan kirke da sauran yara kin san shi ne dama? Eh na san shi sunan shi Kabiru. Ya alakar kuki? Makocin wani. To ba mu labarin me faru ya aka yi? Muna cikin wasa ne da yara kawai sai ya ce don allah dan zuwa in siyo mai kati a shagon nan shagon ibrahim sai na ce to ya na ce ya na siyo mai ya ce to kama shago ina shago ina shago ya ce to shikenan ina zuwa ya na siyo mai kati ya na bashi canjin dam ɗari biyu ba bani sai na kawai na shi canjin kawai ina bashi canjin ya janyo ni kawai sai na ce menene kuma ya kulle shago ya ɗauko wuka a gabana daman shi kafinta ne to da zarto sai ya ce dai na yi wani abu sai ya yanka ni kawai sai ya tuɓe min wando da wannan shi ma ya tuɓa shi sai ya sa nashi a nawa kawai ya ce na fara kuka ya ce inda ne kuka sai ya yanka ni kawai sai daman akwai wani a sunan shi yana aski sai ya ce eh, ya zo daukan kwano a ɗakin shi zai je ya siyo abinci sai sauri ya rufe kofar sai ce in je laɓi a can wurin sai na raɓe sai ya ɗau kwanon ya wuce sai ya je ya gaya mu babun ya ce babu kawo mu sai ya gaya mai ya ce ga kabiru can da hajara a shagon shi kawai sai baba ya fito he ganni na fito daga shagon sai ya ba naira ɗari sai ce in je in samu canji sai na samu he zan samu he ba bai ce zo na sai na ce gani menene na ce baba kabiru ne a can ɗakin ya gani ya ce wai wai in zo na siyo mai kati wai in zo kuma ya samu nashi a nawa muna shiga gida lokacin kowa dama ana sai da ice a gidanmu kowa ya ɗauko ice ya dinga dukan shi aka dinga dukan shi sannan aka ɗauko aka kai shi eh, gurin 'yan sanda su ma suka daka aka sa shi a wannan suka rike shi sosai aka sa shi a cikin prison to yanzu yana ina yanzu an fito da shi sai muka je kotu sai wannan yayin shi kanin shi ya zo shi ne babba sai kanin shi zai ce don allah a yi hakuri sai mamta ce ba za a hakura ba sai aka je kotu sai aka ce an daga yanzu tun da wannan corona ta kawo da yau um, a cikin satin da za a je a yanke wannan a yanke hukunci shine corona nan ta kawo sai kowa aka sake shi da predic amma za a kamu sun aka gama so yanzu yana ɗaya daga cikin wanda aka sallama eh to da ki bayan da abin ya faru a unguwan ku an tsane ki an tsangwame shi a'a ba su nuna ke da yatsa aka ce ga wancan wanda aka lalata ba a'a kowa ya tausaya miki kenan eh ranar masu da ana sakin shi sai da kullum lokacin nan da aka yi sakin shi yana zuwa layin ya ta dariya shi ba abin da ya shafi shi ya zu. Wato baya ma jin tsoro. Ai daman yana yi. Oh, ce ta farko ba? Eh. Daga baya ko akwai sani ko kuma sani? mun eh, sani ba. Akwai wani lokacin nan eh, da wata yarinya ya karama ce. Kaman karama da Ya hmm. eh, kullum ita sai ta zo gurin shi kullum kullum sai ranan nan damun ba shi kaɗai yake mata ba akwai wani kamar nan ga gida ga su sai ga shagon su shi yake kira sallah a bus stop din nan shi malam gasan kawai shi ma yana mata aiko sai ran nan makoli sunan kakatta makoli sai aka zo aka gane sai aka zo gurin mamasta da 'yan sanda aka zo aka kashe magana kofar gidansu ba kai shi wurin shari'a ba eh. yarinya za ta kai shekara uku ko za ta kai shida to masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan allah ya kai mu makon gobe mu kasance da shirin ina za mu ji matasa don jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita wakiliyarmu binta ibrahim da julie lathers Question ta hada mana sauti Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. Ma assalam. Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. Assalamu alaikum. ku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku barka da jimurin sauraron shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan mai sauraro yana biye da shirin ciwon mace a makon jiya, mun fara tattaunawa akan matsalar fyaɗe da ta'addabi 'yan Najeriya a 'yan kwanakin nan. A yau za mu ɗora daga inda muka tsaya a tattaunawar mu da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya Sida reshen jihar Kano da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness. Sannan a karan farko a shirin mun karɓi bakoncin Muhammad Sani Abubakar ɗan jarida domin jin ta bakin maza wanda jinsinsu ne ke aikata irin wannan fyaɗe da muke tattaunawa a kai. Za mu tashi akan bayanan barista akan yadda wannan matsala ta zama ruwan dare a karkara. Wannan fafaɗen fa mu na iya birni muke ji. Akwai lokacin da muka je aiki ƙauyukan Kano ɗin nan mun yi aiki tsakanin dawakin tofa warawa bici da bagwai muke magana cewar su kiyaye 'ya'yansu muna ba da karfi akan maganar yara wata mata ta ce ai ba iya mata bane mu a nan a ƙauyuka da muke da su in dai mace dawa ta yi duhu to fa bata isa ta fita ita kadai ba sai an samu yan rakiya karti su raka ta baka ba duk su fanta sai an mata to su abin da yasa ba a jin irin wannan saboda ba a fiye samun raunuka da kuma samun hadari bane saboda already mace ce ta riga ta yi amma yara ƙanana mala'ikun Allah da ba su san me suke ciki ba. A matsayinka na ɗa namiji, me ke kai namiji ga yi wa mace fyaɗe? Gaskiyar magana shine mutum mai hankali ko kuma mutum da ya san me yake a duk lokutan da aka samu wa mata wala Allah rama ce ko fyaɗe za ki samu duk wanda ya aikata wannan yana da dama na samun wata macen wanda ba sai wadda yawa faɗan ba mu ɗauki ƙaramar yarinya idan jaraba ce take damun ka za ka samu macen wanda ba sai ka kai ga cutar da ƙaramar yarinya ba ko kuma tsohuwa ko wadda ka ga za ka ci zarafinta saboda kana ganin za ka iya mata wayo ko kuma keta ko mugunta ko tsabar son zuciya akwai rashin tunani ko rashin hankali in wasu suna ganin kamar za a yi wa mutum uzuri saboda wani na da laruri a wannan gaskiya babu uzuri a kan wannan matsala rashin doka ita ina ganin duk ta kawo wannan matsala ko kuma a ce kasar mu najeriya an santa da dokoki duk doka da ake bukata na gyara al'umma akwai ta amma a duk sanda dokar ta zamanto ba ta aiki shine waɗannan waɗannan matsaloli sukan yi yawa duk sanda aka ce an ɗauki tsatsauran mataki a anguwa sa'annan ba a ɓoye mutum ba jama'a sun san shi ya zamanto yana rayuwa cikin kyama saboda sanin cewa mutane sun san shi wani irin mutum ne kin ga ɗaya mutane za su yi kaffa kaffa da yaran su a duk inda mutumin nan yake sa'annan kuma babu wanda zai so ya yi ma'amala da shi da ta shafi mutuncin iyalan shi ko 'ya'yan shi ba zai bari a yi sakaci da wannan matsala ba to in har al'umma ta rungumi wannan a gwamnatance da kuma a al'ummance gwamnati ta yi abin da ya dace wurin hukuntawa su ma al'umma suka kyamace shi na ganin wannan matsala za ta ɗanyi sauki waɗansu suna ɗaura laifin kan sakacin iyaye yaya kike kallon lamarin yanzu kin ga irin kamar a ce a cikin gida ana zaune kanin baba ko kanin mama hakan nan ko wani dan gida ya zo yarinya tana ɗar karama ya kama ta kowane iri wani yana da matsala ba karamin matsala ba an sake wai saboda an kulle kiga yara idan suka zo daga shekara biyu shekara uku a fita da sunan ajena ajena to yanzu kuma maza zukatansu ya zama na kaman zuciyarsu kullum a hannu take sha'awansu na hannu ta ni abin da na karanta kenan daga yadda ya mace ta kusanci cikin ɗa namiji har ya ji wani iri a jikinsa yau da kullum ya wuce gaban wasa wani mara zuciya mara imanin abin da dai kawo a zuciyar shi kawai sha'awa sannan in sha'awan nan ta taso musu ko ji suke kamar fitar rai ne ba zai sa ba za su samu sauki ba sannan kuma akwai wasu tsabaragen neman asiri ne ko menene oho akwai wanda aka kama su za su ce dama an haɗa musu wani magani ne suna so su yi amfani da shi an ce mahaɗin maganin kenan to daga ina da a fara mahaɗin magani da zina eh, saboda girman Allah fa har da ƙananan yara to ni akwai wanda na gani ma ba su yi arba'in ba an ɗauke ta an kai ta matan gidansu ne ta ɗauke ta tsohuwa ta shiga ɗaki da ita kafin ta je ta dawo ta zo ta samu mai gidanta yana shafa gabanta ya riƙe gabansa fi sabidillah yadda ba a yi arba'in ɗin sunanta ba fa ba ta kwana arba'in a duniya ba. barista wani mataki ya kamata ƙungiyoyi su ɗauka don wayar da kawunan al'umma. mun sha nuna wa mata cewa ku daina aiken 'ya'yanku a wasu lokuta musamman lokacin magariba lokacin da aka tafi masallaci ci yara su dinga shiga ta mutunci sannan a daina barin yara suna sakewa da wanda ba a san shi ba ko ki bar yakki kawai ta hau kan cinyar namiji ko wannan ya zo aike mata ta ce ai kaza ai kaza da kallace kallace duk muna kokari muna faɗakar da mata a irin wayannan gaɓoɓin to amma kuma yan sai muka lura cewar mata sun ɗauki wannan shawarwarin namu mata suna kiyayewa sai muka ga cewar fa akwai wani muhimmin gaba da ya kamata yanzu dukan mu dawo mu kalla in dai yayi niyya yayi yana da karfin da zai iya yi mata ta'adi a cikin rayuwa ta ya fita ta dabara da hankali da zai iya sai muka ga cewar yanzu ya kamata mu zo a yi abin nan da ake cewa a sa hannu da yawa maganin kazamar miya ya kamata iyaye mata mu dawo mu kalli wasu abubuwa guda biyu yanda ake sa yarinya mace kullum a dinga mata faɗa ki kiyaye mutuncinki ki kiyaye darajarki kar ki yadda wani ya miki kaza kar ki yadda to ya kamata su ma 'ya'ya mazan mu kirawo su mu ja musu kunne mu dinga musu in kin haifi ɗanki yanda zaki wa ki mace faɗa shi ma ki sa shi a gaba ki masa ki nuna masa Allah baya son wannan abin da zaka in kirista ne ki gaya masa cewa God is against wannan abin da zaka sai ka yi ke musulma ce ke kirista ce duk addinan mu suna koyar da mu ne akan yanda za a samu ingantacciyar al'umma addinin kirista bai yadda da fyaɗe ba addinin musulunci bai yadda da fyaɗe ba wancan nan Allah ya halicce ka ne dan ka kare ta ba don don ka ci mutuncinta ba ba don ka ci zarafinta ba wancan nan uwar wani ce yar wani ce kanwar wani ce yayar wani ce matar wani ce surkar wani ce za ka so ni a matsayina na uwar ka min kaza wani yaro zai ce a'a mama ko umma ko momi kamar yadda da iyayenmu da kakanninmu suka sani cewar duka 'ya'ya ɗaya ne ko mace ko namiji kuma akan raba ayyukan gida tsakanin mata da maza mun sani a da muna yara aikai nika na namiji ne yi cefa ne na namiji ne sharar kofar gida Na namiji ne sharar kwata na namiji ne zuwa aje a siyo wasu abubuwa na rayuwa duk maza ne suke yayin da mu kuma mata ake jibge mana ayyukan cikin gida an raba akwai sharing na responsibility namiji ya san cewar wannan aikinsa ne su amma yanzu kin ɗauki aiki yar shekara bi shekara an gwaje ki siyo min ashana shi yake daɗa sangarta mazan har suke ganin cewa mace ba wata mai daraja ba ce kuma bayan Allah a cikin Kur'aninsa ta ya ce ya karrama ɗan adam gaba ɗaya bai ware ba. Wa'insu suna cewa ai yanayi ne na halittar mutum ko kuma kadari da ya sami mutum. ta ɓangaren masu tunanin cewa jarrabawa ce ko a addinance ko a al'adance akwai dokoki na rayuwa ai wanda ita ke sa mutane guje wasu abubuwan ai ba wanda baya son mata na wani ne yafi na wani ko kuma kiyayewa ko control din wani ne yafi na wani san abu daban biye wa zuciya a aikata ko a aiwatar kuma daban amma duk namiji mai lafiya wannan ki gaya wa kowa in ya kalli mace yana sha'awanta duk namiji mai lafiya yana buƙatar mace amma santa daban ko abin da zaka ganta ka ji a ranka daban da abin da zaka aiwatar a zahiri ashe inda har duk abin da zaka ji ka aiwatar ka zama dabba kenan ai addini ko al'ada ya san muna son matan ya ce a ka aura ka iya son ranka ɗaya biyu ko uku ko hudu ka killace kanka a kawo aka kawo dokoki in ka keta wato ka nema a waje ko ka yi zina akwai dokoki hatta malami duk gemun shi ba wai bai san mace ba ne tsoron abin da hukuncin da aka sa ne ya sa ya yi wa kanshi tarbiyya ya yi wa zuciyar shi tarbiyya na ba zai tsallaka ba to zancen wai a ce mutum wai yana da jaraba? magana banza ce duk dan adam na da jaraba akan mace yana son mace yadda wani yake tunanin yake son doguwa haka wani shi na fara ke so wani guntuwa ke so wata baka control din da kake da shi akan zuciyanka shi ke mai da kai mutum ko kuma dabba ko kuma wanda ya san me yake yi zancen mutum na da mutum na da jarabawa wannan magana banza ne hukunci mai tsanani da za a yi a cikin al'umma na gyaran al'umma kan wannan matsala ita za ta seta mutum da maga ko jarabar tashi za ta yi tasiri akan ka hankalin shi ko ba za ta yi ba. To masu sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin sai kuma makon gobe mu sake dawowa da wani sabon shirin ciwon mace. Yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Muhammad Sani Abubakar sai kuma wacce ta daidaita mana sauti juli Lathers Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi. Ma'assalam. cikin ɗimbin ra'ayi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyu Hausa don Allah ina son a taimaka min a isan min da sakon nan ga shugaba rukun kwarya na APC Mala Buruni da cewa mu mun yadda da rikon da shugaban kasa ba na rikon kwarya na jami'ar APC da kuma kwamitocin da aka sanya su taya shi aiki to amma kwamitocin shi gaskiya akwai mutum guda wanda yake bar gurbi ne kuma baya da kishin apc a stan shi sai dai kishin apc a abuja idan ya je na ganin manya to muna roƙon allah kuma muna roƙon shi shugaban rikon ƙwarya da cewa wannan bargo za a fitar da shi saboda can abuja yana yin apc amma a stan shi yana yin pdp assalamu alaikum sakin hassan na mai magana uba an nuna bala mana auna ina da mutukan farin ciki da allah ya kashe mu lafiya ina muku fata alheri da ma'aikatan voa ba da bayan haka ina kira gare ku da don allah don annabi ku taimaka mini ku sanar ma gwamnan jihar Niger bisa ga wannan bambarwa da ke faruwa a yankin mu an yi kwanabiti ko kuma an gada an gama in ce an gama amma ga shi har ila yau an kasa buɗe an kasa aiki da gada ana na ana ta bakuran mutane ana an shi musu kudade ana tare musu hanya ana an shi musu kudade da zimman cewa sai sun hau gadon katako menene aukuwa ke aukuwa haka ina kira ga gwamnan jihar Niger da Allah taimaka mini gare na roƙi jikin ku tambayar mini shi menene yake faruwa a wurin yayi aikin ne bai yi ba a je a duba a ƙara gyarawa sun kuma ya yi a sake mana hanya ko Allah ne annabi hanyar ta ce shi ana an san mu a kuɗi ba gari ba dalili na gode biyoyi magana Oban amina Bala Manu Aula. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na Sani Balak da ke guru Hausara a jihar Yoruba Najeriya. Ina kira ga mai martaba sarkin guru Alhaji Mustapha Ibn Mai Kyari da ya duba cancanta wannan kazarma ya bashi lawanin da wannan ci gaba ne. mutanen wannan yanki suna godiya da jajircewar sarki shine asalin masarauta da duba cancantar mutum kamalalle su ɗauki shugabanci ta bashi na al'umma ne mutanen zanna ka zanna ba shi da problem da kowa mutum ne da dattijo mai kishi matashi ne shi amma da fijo ne duk mutumin da aka ce akan harka alkawaranci ne akan al'umma ta yin da karfin sai tsari muna godiya mu mutanen guru da mai martaba sarkin guru alhaji mustapha ibn mai kyari ya duba cancantar ya bashi wakilcin nan kuma hakan nan daidai ne dan duk mutumin da aka duba cancantar sa to wallahi tallahi zanna naka na ya cancanta wallahi dillawa nan da suke yobe sai godiya suke har sarakunan da suke yoma sun yi godiya da sarkin guru don sarkin guru uba ne sarkin guru jagora ne sarkin guru mutum ne mai gaskiya mai rikon amana sarkin guru duk inda aka cuce ka duk talaucin talakan da an cuce ka karo ka kawo sarki kuka yi kokarin share maka hawaye don sarki irin taimakon da yake irin wannan irin ya kamata su shugabanci don duk inda aka ce shugaba to sarkin guru ya kai shugabanci shugaba ne ina saƙo na ni ne sani balak da ke guru hausare a jihar yoruba najeriya na gode yi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu su amurka barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci kuna tare da ita isa ka gado ko rushe wanda aka fi da suna iko a mazamin birnin lagos a yan mu fara albarka ina son mu kawo kokenmu da shugabannin mu na kasar Nijar eh, gaskiya mu mazauna nan Najeriya Lagos muna fama da ainihin wato gaskiya kashe kuɗi bangaren kiran waya saboda gaskiya tsakanin da Allah yanzu naira ɗari biyu ba ta maka minti ɗaya cikakke ne wanda yake za ka gada da iyalinka ko kuma da mahaifinka a gida. eh mun yi complain gare su ne yan gidan waya sun ce gaskiya sai dai mu kira ta hukumomin daga kunne kasar mu ko kuma ka kira waya in tana rufe kuma kuɗin ka su shiga zai su ne a cinye ma kuɗi ba kai magana ba eh kuna tare da isa isa ta hoga dinkin yake wanda ka da suna ise daga birnin lagos a tarayyar najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum sashen rasulun da amurka sunana alhaji musa biyar siyar ke ban najeriya na zane uwar abin da muke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gamar matsaloli a duniya Allah ka yi mana da waɗannan matsaloli shekara ta dai mata bala da maka ba ka yi yanzu wani lokaci ya zo wanda wata annoba da ta addabi duniya wai za a yi tsena ba za a yi aikin hajji ba bana gaskiya muna roƙon Allah ka yi mana sauki akan wannan al'amari kowane iri ne ina kira ga al'ummar duniya mu koma ga Allah saboda saƙon da ake Allah ya yawa amma wasu ba sa gani daga suna ta tatsuniya kaza ba kara ba ta ce mun sa koma ga Allah idan an kaza abubuwa sun yawa a duniya wannan kashe ce na zamani a duniya kowane fanni da yan zafa tsaranci wanda mata ke har yanzu ana musu fyaɗe sai kuma a ce wai a ba shi ne ba don haka ina ganin an saba ma Allah al'amura da yawa a ji tsoron Allah kuma ga Allah. muna neman gafarar ka Allah sai ya nuna gafarar da muke haka a dare da rana salamu alaikum da magana alaikum musa amurka ce daga sabon nigeria a mazauni owa assalamu alaikum boa wato ni ne magajin makafin kumashin ghana da allah jama'a ai mai ishola magana wato yana cewa wai makafin da suke gana daga yan Nijar sai yan Najeriya wato shi yana neman wani bala'i ne ya faɗa ma Afirka domin ai Najeriya da ake walakanta na kasassun da Nijar din ai yana gani abin da ya faru gare su to mu ba mu da kowa sai Allah saboda haka in an taɓa mu Allah shi ke magana ba mu ba wai shi yana gwada shi dan jaridin Germany ne yana zuwa yana maganganun da ba su dace ba to ba za mu zage shi ba ko ba za mu ce Allah mai wani abu amma shi Allah ya san shi da wanda suke goya mashi baya wai shi bukata shi a koyi a Najeriya da Zazana ko a kama su a yi masu yadda ake nasu Najeriya a Najeriya ma ba duka suka zama marasa imani din ba akwai bayan Allah wanda abin da ya fi su shi su magana ba Masu su magana ba za a saurare su ba wato ni ne magajin makafin kumashin Ghana. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na ibrahim ka almasi garba da zai zo muku a shirin yamma yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu